يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يدين ودالبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan daren na litini goma sha tara ga watan rabi'ul akhir hijira hudu wanda kuma ya yi daidai da goma sha uku ga watan nuwamba miladiya biyu. muna a makarantar darul ilimi ne da ke bisa titin sarkin musulmi ahmad rufa'i wanda aka fi sani da digar a gere a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin rayuwar shehu ɗan fodiye allah ya masa rahama a cikin ci gaba da karatun za mu tashi matashiyar da ke magana akan tawabu'uhu kankan da kai na shehu usman dan zama cikin da tawabu'uhu kankan da kai na Sheikh Usman dan Fodiye sa'ala Sheikh Usman adu talamizihi a Sheikh Muhammad Sambo kulluwa yana bada labari cewa ɗaya daga cikin almajiran Sheikh dan Fodiye ya mai tambaya ya tambayi shi shehu usman faƙada sai ce mai ya sayyidi ya kai shugabana man huwa afdalu wane ne mafifici a sheikh abu muhammad alkairawani sahibin risala filfiq ilmaliki Shek abu muhammad abdullahi bin zaid ke na alkairawani rahimahullahu wanda ya rubuta littafin risala wanda ke bayani akan fiqhin mazhaban maliki shine yafi fadala da kuma daraja amma Sheikh Al-Alfazazi sahib al-Ishriniyat ko kuwa Al-Fazazi wanda ya rubuta Ishriniyat game da yabon Annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ko shi yafi daraja fa'ajaba sai shekh Uthman ya bada jawabi yace la adri man bai na kuma. ni ka a tsugunni na nan masa wanda ya yake wani daraja daga cikinsu su ba illa anni a'lamu sai dai ni cewa abinda na sani annal mabdula minhuma wanda aka fiya daraja daga cikinsu. An ka ce alfazazi shi ya fi daraja to sahibin risala shi ne al ke da wanda aka hiya daraja in kuma ka ce mai risala ne ya fi daraja alfazazi ke na shi aka fiya daraja ko to duk wanda aka fi daraja daga cikinsu afdal minni wannan din to ni ya fi ni daraja aka ce wasu mafi ba shi jawabi in kunta ta'lamuhu Ha in kai ka san wane ne ya fi daraja daga cikinsu to wannan da aka ya daraja to ni dan hodiyo ya fi ni daraja sai ce li'anna ma'arifata makamatin ulama ilkibar domin sanin matsayin manyan malamai haka kawo su bisa ga sikeli ka auna sa'abun abu ne mai wuya la siyama na billah musamman ma malaman da aka shaide su da sanin Allah amsal haula ilkummal misalin irin waɗannan malamai masu daraja wala siyama liman a ba'dahum bale ma a ce waɗanda suka biyo bayan saboda haka nisan kan matsayi na. ba na iya in gane wane ne ya fi daraja a cikinsu don gane wanda ya fi daraja a cikinsu sai wanda ya dara su shi ne zai iya auna su ya gane cewa wane ya hewa ne ko kuwa amma wanda bai kai su ba yana iya gane matsayinsu har ya kwatanta cewa ne ya fi wane ya bayyanta ko ilimin da ba kai gare shi ba ba a yi jarabawa ce ka to kai maki shi na wa zai wa <clears throat> to amma mu ne yanzu fa da an ce mallan wane da mallan wane wane ya daraja <laughs> kada cewa mallan wane ya yi mallan wane ya yi ko dai hin nan baka cewa ma ni gare ni wanda ma yana adalci kenan ya ce ni gare ni wane ya yi amma ga wani bai ko tsayawa haka nan ne kai tsaye zai ce wane ya yi yaya gane cewa wani ya wani kenan ya san matsayin kowane su ke a ilimi yaya ya san matsayinsu don ya ɗara su ilimi sai sa ya gane matsayinsu inda bai ɗara su ilimi bai gane matsayinsu to min yana daga cikin tawazu'in Sheikh Usman bin Fodi rahimahullah ma zakarahu rahimahullah abinda shi don kansa ya ambata da alal munkiri na alaihi game da martani da yake mayarwa akan waɗanda ke ƙalubalantarsa ga wa'azin da yake yi ba da iradar adillati bayan ya kawo hujjoji alama yunkiru na alaihi akan abin da suke mai musu sai ya ce Wa وبعد وبعد ذكر شروط mujaddidin. nan wurin wa ba'da ne babu ta'un nan wurin wa ba'da zikri shurutul mujaddidin bayan kuma ya ambaci sharuɗan wanda ya cancanta a ce mai mujaddidi sai ce mai qala sai ce wa uqirru lakum ba'da bayanil haqq bi adillatihi ina tabbata muku bayan na yi bayanin gaskiya tare da hujjojinta bi na, laisa lana fi darajatul ulama'i makamun muta'ahil cewa mu to dangane da darajojin malamai ba mu kai ma matsayin da za a ce mun cancanta mu zama malamai ba yace lakin lana hamdillah maqamat tadafful sai dai a cikin godiyan Allah da muke mai dangane da wata baiwa da ya bamu matsayinmu mu shine matsayin ne a taɗaffulun dan kwaraka shi wanda zai zo isko ana cin abinci shi ma koma gehe zauna ko yana jira in an ci shi a abin komai <laughs> ko kuwa ba gayyato ka ba ga abinci ɗaya sai ka waɗo mutane me kawo ka kwaraka to yace mu matsayin da za a ajiye mu kenan a cikin baiwar da Allah ya muna muna dai bibiyan malamai muna cincin ta wani abu da gare su walaysa na fi maqamatihim nagmatuz zabur yace ba mu da irin sautin nan na zabura fi maqamatihim a cikin matsayi da kuma darajoji na malamai mu ce mu ma za mu buɗe murya irin yadda malamai ke buɗe murya to ba mu kai can ba walakin sai dai lana hamdillah. a cikin gode ma Allah muna da daga cikin baiwar da ya bamu fiha cikin baiwar da Allah ya bamu mu, zambur wato mu ma muna da muryan rozo-rozo an san rozo-rozo ko? to mu ce rina an dai san rina ko? ta'o an an ce rina an yi ganewa ko? eh? yahi yahi rina girma kina ke zuwa shi abin nan gidan laka ko to ko da rozo-rozon duk girman su guda to shehu dan fodi ya ce to mu kan matsayin mu kenan amma ba mu kai mu ce mai murya irin muryan abin nan zabura ba wannan malamai manyan malamai suke da wannan mukami to ya kula shekha abdullahi bayero abinda sheikh abdullahi bayero ya ce shi ne ɗan sheikh muhammad sambu kulwa kenan kana sheikh usman kasirin tawazu shehu ɗan fodiyo mai yawan tawazu yake na yawan kankan da kai lil mu'mini duna al دون al fajir yaje sai dai tawazu inda yake yi tsakani ne da mu'minai ne amma duk wanda yake karkatacce ne ja'iri kuma fasiki to shehu bai mai kankan da kai gare shi bai isa ba li'annahu min az-zalil domin yana da cikin kaskantattu wanda yake kaskantacce kuwa to ka ce kai mai tawazu'i to ka kaskantar da kanka kenan kai ma qala Allah ta'ala fi haqqihim Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ga haƙƙin kaskantattu a zillatin alal mu'mini a izzatin alal kafiri Allah subhanahu wata'ala na magana dangane da siffofin sahabbai yake su sahabbai a zillatin masu kankan da kai suke alal mu'mini na ga mu'minai a izzatin masu nuna izza ne da ɗaukaka ko da kuma gallazawa alal kafirin akan kafirai yujahiduna fi sabilillah suna jihadi ne don ɗaukaka kalmar Allah wala ya khafuna laumata la'im ba su gudun da kuma shakkan duk zargin wani mai zargi zalika wannan sifar fadlullahi baiwa ce ta Allah yutihi man yasha yana ba su wani ga duk wanda ya ga dama daga ciki Allah subhanahu ta'ala sai kawo nan sifa ya ba shehu dan fodi rahimahullah wallahu wasi'un alim Allah wasi'un mai mayar wacin baiwa yake baiwarsa ba ta karewa sannan alimun har yanzu Allah mai mayar wacin ilimi yake ba a kai ƙarshen ilimin Allah amma kowa ɗan adam ana kai ƙarshen ilimi ne ko wa fawqa kulli dhi ilmin alimu Allah domin tawadu'ihi yana daga cikin tawadu'in shehu dan fodiye annahu yaghsul thiyabahu bi yadayhi fi ba'd al-ahayin ba ku da wannan rubuci ba'd al-ahayin ba ku da shi a wasu lokuta da kanshi yake kama tufafin shi ya wanke wa ya ya'kulu min kasbi yadayhi kuma yana cin abinci ne ga wurin sana'a hannun da yake yi dan nan ne yake samu abinci bai aikawa gidan wani almajiri ne cewa an zo mai abinci bai jiran wani daga cikin masu kuɗi da ke cikin jama'ansa a ce a kai mamodibu abinci a'a in kana da abinci ka ci da iyalinka yanda kai bida Allah ya baka to shi ma bida yake Allah ya bai shi ma ciyar da iyalinsa saboda ka ba dan koren turawa bane kamar yadda wasu ke yan koren turawa waɗanda ke suka ga da'awar shehu dan godi dukkan nan yahudu ne kwangila ta eh, abin da aka ba su in ba haka ba yau dan fodiyo ya yaki a kasar hausa ba yau ya yaki ba amma saboda menene ba ta ji sukar da awashi ba sai yanzu nan za a gane cewa kwangila ce suka ɗauko kuma wannan kwangilan ba ta nasara matukar muna shaidawa in Allah so ba ta nasara sannan ma'akasar da sadaqati wal hadaya al'atiya indahu duk da yawan kyaututtuka da ake aikowa gidan shehu da yawan sadakoki da ake aikowa gidan shehu amma duk da haka sana'a yake yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk da haka shehu dan fodiyo sana'a yake yi yana ciyar da iyalinsa bai dogara ga sadakokin da ake kawowa bai dogara ga kyaututtukan da ake kawowa bale a ce tun da ake kawo kyautun da ana kawo kyaututtuka a cikin kyaututtukan nan sai modi bai ɗiba yin larura to bai jira ha a kawo menene halaccin kyaututtukan da ake kawowa menene halaccin sadakokin da ake kawowa bai da tabbaci gare su yana daga cikin alwara tsantseni da kamun kai lishiddati war'ihi saboda tsananin kamun kai min baina sul'il hasir sana'o'in da yake yi ku yara wannan wurin istimal din nan kalba nan ta dace ba min baina sul'il hasir daga cikin sana'o'insa akwai saka tabarma wadda tabarma ta kaba shehu na saƙawa ya sayar don ya samu abinci walhibal da kuma tunkaye giya yana saƙa giya yana tunƙawa ya je ya sayar don a samu abinci walmarawih da kuma mahirhetin ne mahirheci yake saƙawa wani lokaci a a sayar wa zar'i ma yuba'u fi darihi da kuma shuka Abin da za a ɗiba ma har a sayar a cikin gida ne gehe guda ga inda ake noma sannan ga sana'o'i kuma ana yi in an ɗebo kayan miya an ɗebo abinci to ga abinci fane a ji a so gishiri da dodowa min bai ne mazru'in lil'idam akwai abin da ake shukawa don miya kalbasa kama albasa wani hawi da makamantansu saboda haka in dai ana abin da za a miya da shi ma in dai shukawa za a yi ana shukawa to a gidan shehu ba daukan kudi a tiyasi sai dai a ɗebo a cikin lambu ba da lawashi ake daudawa ba da gabu ko gabu aka yi da shi daudawa sai da abin da ɗorowa da menene suke kallo kallo kenan ɗorowa a da ɗauro aka kalwat eh do'a sai dai abin da ba a shuka wato wannan ana sowa ai amfani da shi inda ana shuka wato shukawa suka yi wa yuslihu bi yadihi kuma da hannu ne zai gyara min ibanatil hashish da hannu ne wai ke noma gonan da ake yin ba wasu yake ɗaukowa kwangila ko kuma a jawo almajiran shi a ji almajiran za zo suwa muddin ba noma ba in sun zo sun kama sun yi mai cewa bari amma dai shi ma da kan shi yake sa kalme ko hauya ko kwasa a tsugun na ai noman min ibanatul hashish alhabisa khabitha al duk hakukuwan da ke lalata shukka to da kan shi yake tsayawa ya noma an mazru'ihi ya ɗebe a cikin gonan biyadihi da hannunsa fi darihi a cikin gida lambun da ke cikin gida to shi ka noma abinsa da kansa sai wanda an waje in ana kama mai to a ta kama mai wa ya harisu biyadihi kuma da kai ne yake noma in in ihtaja ba in ataja bane in ihtaja ila zalik idan ya bukaci yin haka nan wa yusqil mazru'a biyadihi kuma da hannu ne yake ban ruwan shukan da yayi wa bi ira saqihi bi yadihi fi darihi da kai da kansa yake tona rijiyar da za a yi ban ruwa a cikin gidansa wa kana la yufariqu bustanan fi darihi ya kasance bai rabuwa da eh, abin lambu a cikin gidansa walau qalilan da lokaci dan kadan ne ko yaushe ɗan waɗannan na isa ana girbe wato ga wasu can ana eh, tattalin su haka nan ne ko wani lokaci wa in faddanan wahidan kasiran ko da a ce ɗan hili ne ga wani hili guda can ga guda can ga guda can waɗannan na gamawa waɗancan na tasowa ana gama waɗancan waɗancan na tasowa to haka nan ne ake ciki wa ma makasa bi makanin muktin akwai gyara nan wurin wa ma makasa sai a ƙara bi makane muksin bai taɓa zama a wani wurin zama ba a duk inda suka sauka to bai taɓa zama a wurin ba sanatan shekara ɗaya au ƙurba zalika ko kusan shekara ɗaya illa a kaza bustanin face sai ya samu gonar da ya noma bai zauna haka nan kawai in dai har za a ɗibi ɗan lokaci shekara ko rabin shekara to sai ya noma tukunna za a bar wannan wurin irin tanadin da shehu usman bin fodi yake yi kenan mun karanta wannan wurin da ke biye min shiya min hitun wurin akhlaq to sai can gaba inda za a cimma fakarar da ke cewa min tawadu'ihi wa kasrati wara'ihi wa zuhudihi annahu la ya yajma'u thawbayn mahyutayn ala sifatin wahida an ga wurin ko Tambayi wasu faɗa ma ba daidai muke da naku ba yana daga cikin tawazu'in shehu dan fodi wa kasratu wara'ihi da kuma yawan kamun kansa wa zuhudihi da kuma gudun duniya ɗaukan duniya ba matsayin komai ba annahu la yajma'u baina thawbayn baina thawbayn mahyutayn bai hada tufafi nau'i ɗaya guda biyu sama da ƙasa ala sifatin wahida tago da wando fi milkihi a milkinsa ya zanga shi da set biyu ajiye khususan an huma wahidan fauka wahidan, karinan wa bale ma a ce ya rafka su bisa juna mu ba riga da tago da wando muke sawa ba a to shi bai sa su haka nan inda ya samu set guda ya sa tago wando to shi kenan ko kuma ya sa tago ya darma makuru shi kenan illa Eh, la ma fauka zalik mina athiyab bale ma a ce yana da tufafi set fiye da biyu wannan ba abu ne mai yiwuwa ba wa ma'ana tsaini ba tsaini ba tsaini me yake nufi da cewa sau mahayu tsaini cewa shehu bai tara eh, sau mahayu tsaini ala sifatin wahida ga sifa daya an ya kuna malaka ƙamisai ne ya zan shehu na da taggo guda biyu au sarawilai ne ko wando guda biyu au khimrai ne yace ne ya ce amma idan aka duba a cikin hashiya na ce haka yake rubuce a cikin littafin amma wala Allah sawabu himarai ne kina yi wa ya zama fi ake nufi ya zan bai da mayafi guda biyu ajiye lokaci guda su suwatai ne ko huluna guda biyu au imamatai ne ko rauna guda biyu illa na jiran face can ba a rasa ba za ka ishe shehu na da tago guda biyu lokaci guda wando guda biyu lokaci guda ko rawani biyu ko kuma mayafi biyu ko hula guda biyu lokaci guda ga wannan ga wannan ya sanya duk wanda ya ga dama to da wuya ka same sai can ba a rasa ba kabla an yudi al-akhar ahaduhuma tun bai kyauta da ɗayan ba a ce ya mallaki ɗaya sun zan biyu a'a wani bin da ya samu na biyu tun bai amfani da na biyu ɗin nan ba zai kyauta da wanga na farko da yake da shi ko kuma ya kyauta da wannan na biyun da ya samu yanzu amma mu yaya rayuwar mu take awa albasa muke ko a cika akwati dam da tuwahi wani shi kaɗe ke da mai wanki da guga shi kaɗe tuwahi ne mai wanki da guga mai zaman kan shi gare shi wani bin ma gida ne ma yake zaune ko ma ba a kai tuwayin ko ina nan gidan kullum wanki da guga kullum wanki da guga a doke shi ma'aikaci aikin shi ke kenan ana mai albashi to ina za a da waɗannan tuwashin ga bayan Allah nan na yawo cikin gari suna roƙon tuwayin da za su sa su rufa mu kansu asiri to saboda haka a rage irin wannan son duniya ɗin to yana ba da labari har yanzu shine sheikh abdullahi bayero daga cikin tawazu'in sheikh usman bin fodi rahimahullah ya ce au ya khaliƙa wahidu min huma wa ya ya mallaki set biyu alhali ɗayan bai tsufa ba tukuna yana da hula tun ba ta tsufa ba a ce ya sai wata hula kuma huluna ne sun biyu. ko kuma tun bai kyauta da wanda ke gare shi ba ya ce ya mallaki hula biyu yau in ya wanke wa gaisa gobe ya wanke wa gaisa jibi kuma ya ci cancanzawa zawala inda ya mallaki guda shi kenan in ya samu ta biyu ko da ya kyauta da ta biyu ko da ya kyauta da ta farko amma bai zama da biyu lokaci guda mako an muna da ɗaya in na biyu ya shigo sai mu gaba ai ba su isa ba wala yubaddi wala yubdilu thawbahu shehu zai canza tufafinsa illa idza khalaqa face sai tufafi ya tsohi wajabarahu kuma kuma sanya wa tuwayi fati. bi khirqatin da wani kyalle fi salasati mawazi a wuri uku ta kwana an wa nan fati, an wa baya fati, an wa wuri kaza kuma fati. wani uku kenan ko nan ya hude an yi maho can kuma ya hude an yi maho ina jin fati turanci ne ko fati turanci ne maho a hausa ke haka ne liman mutala dashi ko so amma dai mahoɗi shi abin da eh, eh, yan hausa sosai ga wannan ɗin hmm. sai saboda mai yake au aksara ko kuma yanzu an yi maho fiye da wuri uku كامير المؤمنين عمر بن الخطاب كما يد سرك مسلمي عمر بن الخطاب يكي شما هكذا تتبع في كاهنية شانزة تفادي توس أقل سيائم يمهو ولي أخو أقل كينا وكان متى أعطى القاتل ثوبه شيخ يا كسن شيخ اللوكة عند يبا مي وانكي تفافن سي وانكي مي لا يخرج خارج الدار bai fita daga cikin gida hatta yarjiya ilaihi zalikal ghasilu bil maqsul sai wanda aka ba wanki ya dawo da tufafin da aka wanki dai wanke fa yajidu thawban lil khuruj sannan ne zai samu tufafin da zai sa ya hita in ya ba mai wanki kenan wani lokaci da kai yake wanke abin shi Eh, wa yaf'alu zalika kullahu walau ba'da basdillahi yadahu 'ala al-ard cewa shehu yana aikata haka nan ne har lokacin ma da ubangiji ya bashi mallakan duk ƙasa Hausa gaba ɗaya ba wajen yana cikin talauci ne ke haka nan ba bayan ma gaba ɗaya Allah ya mallaka mai ƙasa Hausa gaba ɗaya to yanda yake gudanar da rayuwarsa kenan Abin da muka tsakaro kenan ko to a karshe ce walhasil a takaice dai annahu kana wari'an shehu ya kasance mai kamun kai ne zahidan mai gudun duniya ne <clears throat> muta'abbidan mai kuma ibada ne kwarai sahibul jiddi wal ijtihad mai kokari ne da kuma kokartawa fi da'ati rabbil ibad a cikin wa ubangijin talikai da zahin matan aliyatin mai himma maɗaukakiya ce fi umurin ahira game da al'amarin lahira albaqiya wadda ba ta karewa da'ima dawwamamma abadan har abada دون الدنيا alfaniya, الفانية الزائلة سريعا ya ce koma bayan duniya bai mai da himmarsa ga lamarin duniya wadda take kaskantatta kuma ƙararra mai gushewa nan take bai mai da himmarsa can wala ya da kulliman fi hazihi al-iqlim al-hausi kaunahu aliman yace kuma ba koyayya abu bane ga duk wanda ke cikin wannan yanki namu na Hausa ba boyayyen abu bane ya san da cewa lalle shehu malami ne kuma fasihan ya san cewa malami fikihu ne malikiyan kuma ya san cewa bisa mazhabin maliki yake ustazan kuma ya san cewa lalle profesa ne in ya ustaz a islahin a wannan lokacin da muke ci da laraba sun ce ba ustazun doktor profesa ke to saboda ka sufiyan sannan kuma malamin sufi ne bisa ga ɗariƙar ƙadiriya arifan kuma masani Allah ne kamilan kuma mai cikakken daraja shi waliyan kuma masoyin Allah mukashafan waɗanda wanda ake mai kashfi ne a wasu lokuta ya ga abin da wasu waɗanda ke tare da shi ba sa gani ya hangi abin da ba su hange ko su hange din tunanin su bai ba su hakan hafizan lidinin hanif kuma mai kiyaye wannan addini namu ne na musulunci da aka yi wa addinin siffa da eh, dinan hanifan wato addini wanda ya kauce ma duk wasu addinai da ba daidai ba alƙayyar kuma daidaitaccen addini jami'an bainar shari'ati wal haqiqa shehu ya tara ilimi na zahiri da ma ilimi na batini mujahidan li dini wa tawsi'ihi kuma wanda ya jihadi ne domin tsaida addini da kuma yalwata bunƙasa addinin wa ihmadul bid'i al-muharrama da kuma kashe bid'o'in da aka haramta wa izhabiha da kuma tafiyar da bid'a baki ɗai wa nafiha da kore bid'a dukkan su ya aikata ne ladinai duniya. ba don neman duniya ba addaniya kaskantarta al-khabitha eh, wanda zatiha al-khabitha kuma ba don neman daɗin duniya abin nan eh, al-khabitha mara kyau ba ni an daɗin duniya idan kwatanta daɗin lahira duniya ba ta duniya ba ta da wata dadi wa hawa al-batila al-muhlika eh, ba don kuma newar sha'awar duniya wadda take ta ce kuma mai kaiwa ga halaka ba duk gaba ɗaya ba don haka yi ba mun mu a lokacin da aka siffanta da bakinsa ya faɗi cewa ba don ra'ayi sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ba da kuma son ƴaƴan da za su yawaita al'umma nabi sallallahu alaihi wasallam ba to da ko aure ba bai ba to wanda ke bidan duniya yana cewa ya bar aure eh wanda ke biye sha'awar duniya yana cewa ya bar aure ai za a ɗauka ma yin aure din ma ɓangare ne na cikin eh, daɗin duniya ko to shi ya ce ba don bin suna annabi sallallahu alaihi wasallam da yawaita al'umma annabi ba da ko aure ma bai yi ba sosai wa kana min akabir al ya kasance daga cikin manya-manyan waliyai al-mukashafai al Allah ke gwada musu abin da bai gwada ba wasu bayin da ba su kai darajar su ba ashabal karamatil iyaniya wadanda Allah ya ba su karamomi da ake gani kiri ba koyi ba wal kushufatil kauniyya da kuma alkashi wanda ake kwaranye musu wasu abubuwa suna gani alkauniya nan nan cikin halittar duniya wa khawarij al'adat al'adida da kuma wasu ababe da suka saba ma al'ada al'adida kuma ga sunan zai yawa ana ganin suna faruwa ga shehu usmanu dan fodiye jama'arsa lokacin da suka je yaki a can kasar kebbi wurin borgo abin kogin kwara suka ratsa da tahiyar ƙasa da ƙababin suka ke tara lokacin ruwa an ci kowa ko a malla abdullah ya ce wa zai je ya duba mana yanda abin inda hanya take wani ya daga hannu ya ce motin boni ya ce to bismillah ya kama hanya ya jajjaye wando ya kama hanya ya shiga da kafa yadda ya je kai ganga sannan kuma ya dawo kuma da kafa ya ce mawadda ba akwai hanya ya ce to bismillah ya shiga gaba duk jama'a suka bi shi aka kama da haka na aka ƙetara cewa abdullahi yana ba da labarai ce waɗannan da za su yaƙa da ganin sun tsallako kogin kwara haka nan da ƙawa sun suka mi ƙawaya ya za su yi da su <laughs> su da ke bakin kogin kwara ɗin masu na gudun shiga ruwan wannan lokacin bale baki da suka hito wani wuri amma ga da tahiyar kasa ma ba ma da iyo ba waɗanda suka te da jakki mana abdula ya ce kai ko abin da kasan jakki bai iya ruwa ba to babu wanda ya ɗebe ma jaki ne kahu duk gaba ɗaya tsallakawa an kai to saboda haka <clears throat> karamomi daban-daban daban-daban sun taɓa yana ga shehu usman ɗan fodiye abin a rayuwarsa to kalla a takaice abinda malamai suka kawo kenan kuma muka gani gani da abin da ya shafi eh, tawazu na Sheikh Usman dan Fodiye har yanzu muna cikin eh, bin albabu sani alfasul salis kenan muka gama to sai alfasul rabi fasali na hudu azwajuhu wa auladuhu fasali na hudu na magana ne dangane da matan da shehu dan kode ya aura da kuma ƴaƴan da Allah ya wadata shi ya arzukuta shi da su al-awwalu azwajuhu za mu fara magana akan matan da shehu ya aura akwai ƙarin da ne da ba ku da ille ku saurara kawai tazawwaja shehu Uthman fi hududi 20 min umrihi shehu na kusan shekara 20 ya aure to ka ce kanan ta kusan 40 baka yi aure ba <laughs> kuma a ce maka kullu kana karantawa ikitar batin sa'adu ko kuwa <laughs> ta shi alkiyawa ya kusa kuma ga kana yanzu baka yi aure ba ya yi aure ne am al saba'ami'a yana da shekara 20 ya fara wa'azi to wannan shekara shekara ta 1774 miladiya yi aure hmm? an haife shi ne shekara ta 1754 in an kai da 74 ba shekara 20 kenan ba to yana shekara 20 ya fara wa'azi to kusan ya cika shekara 20 din ya yi aure wa awwal imra'atin tazawwajaha hiya maimuna ibnatu ammatihi macen da fara aura ita ce maimuna kuma auren zumunta yayi da ya ce ga eh, abin da gogonta wato ‘yar uwar ubansa shaƙiƙiyar mahaifin shi fodi ko to ɗiyar eh, shaƙiƙiyar mahaifin shi ya aura ita ce maimuna na ce ba ku da shi ku sauraron kawai kujiya ga kasani bisa lati ashar imra'a eh, wata zawaja bisa lati ashar imra'a kuma duk rayuwarsa gaba ɗaya mace ɗaya ɗaya ɗaya goma sha uku ya aura wata sarra bi imra'atin wahida kuma ya yi sadaka da mace guda sha hudu kenan ko wala ya'ni haza to wannan shi kuna nan wala ya'ni haza annahu jama'ahun fi anin wahidin ba ana nufin cewa duk mata goma sha uku din ga duk lokaci guda aure su ya zauna da duk lokaci guda ba an bayyanta ko ba lokaci guda ba da taba wace hudu ba a lokaci guda la ita a'a لأن التزوج بأكثر من أربعة في وقت واحد من خصوصيات المصطفى صلى الله عليه وسلم daga cikin abin da Allah ya halatta ma annabi sallallahu shi kaɗai ne ya auri mata fiye da huɗu lokaci guda amma banci shi al'ummarsa duk gaba ba mai haka ne bal inna ma zalika kama yajuzu li ghairihi min anwa'i talaq haka na faruwa ne kamar yadda ya halatta ga duk wani musulmi na nau'i daban-daban daban na saki wa ma ya'ridu min al-maut da kuma mutuwa da ke gittowa bi haifu idza tallaqa hadhihi abdalaha bi tilka wani lokaci dai saki wagga sai ya auri wata wa idza tuwfiyat tilka anaba anha bi hadhihi ko in wagga ta rasu sai auri wata kuma an bai ko to da haka nan da haka to da haka nan haka nan ne har kamin ya bar duniya ya auri mata ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har goma sha uku sannan ya saɗaka da guda kuma kasar ta zawaj yawan aure min haula'il fudala'il atqiya'il awliya daga waɗannan mafifita daraja masu tsoron Allah waliyan Allah matsalobin mahabubun abin so ne abin nema ne kuma a ce suna yawan aure saboda me linzulil barakati fi kulli baitin tazawwaju fihi don duk gidan da suka yi aure a ciki to albarka ta sauka wannan gidan an bai tuku saboda aka kowa na mara ba, a ce ire-iren su su zo su bi diya gidansu aw kullu qabilatin tazawwaju minha ko duk kabilan ma da suka taba aure a cikin wannan kabilan to kabilan ma ta samu daraja na fahimta sai zakaran allama isa mai kware asukar auladun sheikh usman isa mai kware autan shehu ko ya ambata anna sheikh usman tazawwaja salasa asharata imra'atin imratin wata bi wahida ya ambaci wannan shi ma wa zalika fi qasidati labarin shehu a cikin littafin da ya fassara zuwa Hausa da ake ce ma labarin shehu allati allafaha asma'u bint sheikh Usman bil lughati al fallatiyya asma'u diyar sheikh Usman ita ta rubuta wannan littafin da lugar eh, filatanci waƙe ne sai mai suna khabaru da shehu sunan littafin kenan da fillanci Habaru je shehu da hausa kuma labarin shehu duk dai da larabcin ake abin da labawa ko eh, daga habarun ne illa ne su ce Habaru je <laughs> a zakon sai labari duk dai habarun ne ko ina eh, to duk labarin shehu wai labarin shehu ne ake suke bayarwa kuma sun ‘ya'yan shi sun suka cancanta su ba da wannan labari to kuma tarjama huwa ila lokacin hausa shi isa mai kware sai tarjaman abin nan waken daga fulatanci zuwa hausa Fa hunna kama zukir to ga matan nan kamar yadda aka ambata ta farko ita ce maimuna wahiyya bintu muhammadu hajo ibn ibrahim ibn mani ibn muhammad ibn hajo bintu litti wa ummuha ukhtun shaqiqatun li muhammad fodi walid sheikh uthman ita maimuna mahaifiyarta yar wace shakikiya shaqiqiya ga mahaifin Sheikh usman dan fodi shi dan namiji ne ita kuma diyan mace ko to haka na aka hada auren tsakaninsu izan fahiya bintu ammati sheikh Uthman ibn Fodi rahimahullah wato diyar goggon shehu ce fahuwa min al-ankihati allati tusamma auren zumunta cikin wata nau'in eh, amarmarin kenan ko a ce auren zumunta bin lokacin hausiyya yani an nikahul usariyya annikahu al'usariya wato auren zumunta aka hada a wannan wurin sai auren kuwa albarka mace ta biyu wa aisha wa hiya bintu muhammad ibn abdullah ibn muhammad ibn sa'ad ibn muhammad ladan ibn idris ibn ishaq ibn masiran wa tulaqabu bi gabdo wa ayi wa kugga ita aisha din da shehu ya aura suna haduwa da eh, sansa da shehu a wurin masiran masiran ibn ayyub ibn musa jakwallo dan fahimta ko to ita kuma ta masiran din na cikin eh, abin nan danginta saboda haka anan suka hadu da shehu ana mata lakabi da gabdog da kuma ayi da kuma kugga Zakar أمير المؤمنين Bello, بلو من الصالحات القانتات sarki musulmi muhammad bello ya ambaci ita ga aisha din a cikin mata salihai qanitatul masu ibada azzahidat masu gudun duniya azzakiratillah kaseeran eh, kaseeran masu zikirin Allah da yawa alqariati wa masu karatu Alƙur'ani, qala sai yace kanat min al-abidat as-salihat al-qanitat in ji sarki musulmi Bello kenan cikin littafin sa kenan majmu'ul ansar majmu'ul ansar tana daga cikin mata masu ibada salihai kane sawama kuma mai yawan azumi ƙawwama, mai yawan nafilar dare mashhuratun eh, bi zikrillahi ta'ala ta shahara da zikirin Allah barratan eh, ko wasulatun barratun wusulatun eh, wato nan barra yana nufin cewa mai yawan alheri sannan wasulatun mai yawan sadar da zumunta munfiqatun fi sabilillah mai yawan ciyarwa fi sabilillah mujtahidatun fi talabil halal kuma mai kokari ce ga bid'a halal wani ha a hawalun khariƙa wa ita ma tana da karamomi waɗanda suka saba ma al'ada wa kushufatin zahira da kuma kashfi waɗanda suke bayyane wa ta tatlubu du'a a as salihina an yarzuqaha Allahu a tauba wa ita ta kasance tana neman addu'a daga salihai na Allah subhanahu wataala ya arzukuta mata ya abin da karɓar tuba wa fi ta'rif asma a cikin ta'aribi ƙasidata asma fi tawassuli bi waliyatillahi akwai waken da nana ba ta rubuta da ta yi tawassuli da waliyan bayan Allah waliyan Allah to dr eh, waziri dr junaidu marigayi allah masa rahama shi ma ya fassara wannan baiti abin nan waƙen zuwa larabci shi ya mana ta'arib ta'arib fassara eh, abin ya zo cikin wannan littafi da junaid ya wazir junaid ya fassara zuwa larabci ta asma ga tawassulin da ta yi da waliyan allah na waziri junaid ibn muhammad al-bukhari qala sai ce aishatul karimatu zakiyya sawwamatun qawwamatun mardiyya yanda yazo da fassara kenan kamar da nana da filanci ta rubuta shi kuwa sai fassara zuwa larabci sai ce daga cikin matan shehu eh, ko kuma salihan bayan Allah a zamanin shehu akwai Aisha alkarima mai daraja azzakiya tsarkakakka sawamatu mai yawan azumi kawama mai yawan tsayuwar nafila mardiyatan kuma yarjadda ce a wurin mutane sun makala sana sai ce hiyar mulakabatu bi kugga ita wannan aisha ita ce ake wa lakabi da kugga walidatu muhammadu bukhari wa khadija wa sa'ad wa muhammadu sambo ita aisha din Eh, waɗanda duk ita ta haife su muhammad al-bukhari ya shahara eh, khadija kuma haka nan ita ma ta shahara wasu na cewa eh, wane ne aure ta mallanta fa? mustapha al-turai sheikh mustapha al-turai suka ce ya aure ta sannan sa'ad shi ne babba daga cikin ɗiyan shehu duk gaba ɗaya sa'ad tun yana matashi allah fi rayuwarsa da kuma muhammadu sambo ɗan shehu duk da ita na na aisha ɗin ita ce ta haife su to sambo ɗin shi ma yana daga cikin bayan allah kwarai salihai waliyai duk daga cikin ɗiyan shehu in ana maganan bayan allah salihai ana sa muhammadu sambo daga cikinsu akwai littafin da abdulkadir wazir abdulkadir ya rubuta mai suna wazir abdulkadir ne ko mustapha ɗanta abdulkadir ɗantafa ya yi mai suna da um, salwatul ahazan salwatul ahazan to ya kawo bayan allah ne salihai cikin wannan littafin eh, to shi muhammadu sambo ɗin ga ɗan shehu yana daga cikinsu waɗanda ya ambaci sunayensu to ta uku daga cikin matan shehu ɗan fodi ya ku wahiyar bintu al'alim adamu ibn muhammadu ika al-mulaqaba bi inna garka lakabin da ake mata kenan inna garka to wa zakarha amirul mu'minin Muhammad Bello Muhammad Bello ya ambace ta min as-salihati daga cikin salihai mata qanitatin masu ibada az-zahidati masu gudun duniya az-zakiratu kasiran kaseeran al-qari'ati kuma masu yawan karatu al-qur'ani kawai ce wa min hunna daga cikin mata salihai a zamanin shehu alwalidatu ya ce mahaifiyata ita shi mahaifiyata ce hawa'u eh muhammadu bello ba sai ce alwalidatu mahaifiyata hawa'u bintu al'alim adamu kanat min as-salihatil qanitatil abidat tana cikin salihai masu ibada الزاهدات كما سقود الدنيا المنفقات ما في يوان شير وصدقة ودها أهوال خارقة إتما تنادى أهوال وتحالي ودن دسك سابا مع الآدة وهي صوامة قوامة إتما من يوان أزميشي من يوان قيام الليل لا تأكل إلا كسب يدها إتما باتا شي سيدمي سناء هنونتا أتكي تكتي taliyatul qur'an mai karatun alqur'ani take wasulatul lirahimiha mai yawan sadar da zumuntar da take wa fi ta'aribi qasidatu asma bint shaykh Usman, li wazir cikin wannan littafi na ta'aribi qasidatu asma wazir Junayd daga inda abin da yake wa inna garka wa haya zatu zuhdi naqiyatun fa'iqatun fi rushdi صوامة قوامة ومنفقة للمال لله وتسجي الصدقة yace akwai inna garka na cikin su wahiya ita inna garka zatu zuhud mabuciya zuhudi ce naqiyatun kuma tsarkakakka ce fa'iqatun fil rushdi wadda ta kai koli ne ga shari'a sawamatu mai yawan azumi qawwamatun mai yawan qiyamul layli wa munfiqatun lil mali lillahi kuma mai yawan ciyar da dukiya ne don Allah sannan wa tusdi as-sadaqa bi ma'ana tana yawan bada sadaqa qala al-wazir junayd wazir junayd sai ce hawwa'u walidatu amirul mu'minin muhammad bello ita ce mahaifiyar sarkin musulmi muhammad bello wa ummuha ita ko mahaifiyarta ita ce hasana bintu modi modi ibn hawa bintu madina bintu muhammad baba ibn umar ibn ishaq ibn masiran to ita ma din inda suka haɗe da nasabar shehu kenan wurin masiran ɗan ayyuba ɗan musa jakwallo sannan ta hudu ita ce khadija وهي بنت العالم أبي بكر ابن عثمان الكاتي الملقبة بحج با ملقبة با الملقبة بحج أنا متلقبي أتي حج ماتت خديجة بعد ولادة ابنتها الفازة عائشة ita wannan matar shehu khadija bayan ta haifi diyarta guda kaɗai da ta haifa da shehu bayan ta Allah karbi rayuwarta wato cikin biki kenan Allah karbi rayuwarta to sannan um tabiyar ita ce janni wahiyya bintu al-alim ahmad ibn abi bakar ibn gari to shi abubakar ibn gari zakarahu uh, gidaɗo ba ku da wannan ƙarin zakarahu gidado fi rawdihi wazir gidado ya ambaci wannan malamin a cikin littafin sa raudul jinan fi ulama'i zamanin Sheikh Uthman min siwa kabilatihi daga cikin malaman zamanin Shehu dan Fodiye wa'anda ba cikin kabilar Torobbe ba to wannan Abubakar ibn jaridin na cikinsu. faƙada sai ce a sheku al'alimu attaƙiyu al'abidu ahmad yadda gida da ce kenan ga shi babban malami ne mai tsoron Allah mai bautan Allah sunansa ahmad sai ce walidu zaujatu sheikh ummuna janni wato shine mahaifin matar shehu uwarmu wadda ake ce ma janni to sannan ta shida ita ce khadija وهي بنت عمر وتلقب بحجو إتما حجو لك بنت وجه خديجة أتمت حج sannan ta bakwai wa khadijatu aidan almulaqabatu bi kugga ita ma khadija ana mata lakabi da kugga masu lakabi kugga kenan biyu kenan aisha ana mata lakabi da kugga ayi da kuma mai gabdo amma ita khadija kawai ne lakabinta sannan ta takwas daga cikin su Aisha kuma wahiyya bintu Jabbo wa tulaqabu bi Shaturu sannan ta tara wa Aisha aidan al-mulaqabatu bi Jumbajjo ita ma binta kenan Jumbajjo sannan ta goma wa Hafsatu ta goma sha Asma'u ta goma sha biyu Fure ta goma sha uku ta Baraya sannan ta sha hudu ummu waladihi mariyatu ita ce ummu walada mariya kamar yadda muka ce ya yi ta ƙoƙarin ya yi sadaka amma da bai samu wadda sunanta mariya ba bai sadaka ba sai da ya samu wadda take sunanta mariya bayan an ci raba da rara da yaki, aka samu kamuta daga ciki tukunna da ya sadaka da mai suna mariya kuma tana daga cikin kamar da ce waɗanda suka haifa mai ‘ya'ya har bakwai sai daga cikinsu isa mai kwar ɗin yana daga cikinsu to mai kamera na cira mana hannu lokaci ya cika za mu dasa aya a nan abin da makaranta daidai allah ba mu lada da ke ciki wannan bawan allah tare da almajiransa da mataimakansa duk gaba ɗaya jihadin da suka yi a wannan ƙasa da da'awar da suka yi da rubuce-rubucen da suka yi Allah saka musu da alkhairi Allah ya ganar da masu suka iri aikin da suka yi na kawo gyara a cikin wannan ƙasa su masu miƙa wuya maimakon sukar da suke yi kuskuren da ya faru a cikin wannan bayani Allah ya fi mini wasu bayanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa